da ke gabashin jamhuriyar Nijar bayan wasu hare-haren ta'addanci. Dakatarwar dai na zuwa ne bayan wasu hare-hare da aka kai kan kayayyakin albarkatun man fetur a jamhuriyar Nijar a 'yan watannin baya-bayan nan, ciki har da wanda 'yan tawaye suka yi ikirarin mayar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar na jamhuriyar Nijar da aka yi wa juyin mulki a bara. Kamfanin man fetur na ƙasar China wato CNPC a ranar Laraba ya bayyana cewa yanayin tsaro a gurin ya taɓarɓare bayan da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kai wasu hare-hare kan ayyukan man fetur a ranar 12 ga watan Yuni. An dakatar da dukkan ayyukan gine-gine a yankin Agadem kuma an baiwa ma'aikatan gurin hutu har sai an inganta tsaro, in ji wata sanarwa da kamfanin CNPC ya fitar a ranar Lahadi wadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya gani. Kamfanin na China ya ba da tabbacin cewa zai biya ma'aikatansa albashin da ya dace daidai da adadin hutun har sai yanayin tsaro ya inganta. Har zuwa yanzu, hukumar mulkin sojin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar abdulrahman Chani ba su mayar da martani kan matakin da kamfanin CNPC da ya zama babban abokin hulɗar jamhuriyar Nijar ɗin tun bayan da aka fara haƙo mai a Agadem a shekara ta 2011 ya ɗauka ba. Har ta'addanci kan cibiyar fetur mai muhimmanci. Cibiyar man fetur ɗin na da nisan sama da kilomita 1,700 ma'ana mil 1,056 daga Yamai babban birnin ƙasar a yankin Difa da ke gabashin hamada. Ana fitar da ɗanyen man ne ta hanyar bututun mai da ya haɗar da jamhuriyar Nijar zuwa mashigin tekun Atlantika na ƙasar Benin da ke maƙwabtaka da ita, wanda 'yan tawaye da sauran ƙungiyoyin masu ta da baya suka kai wa hari. Ƙungiyar Patriotic Liberation Front da ke neman a maido da hambararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, wato Muhammad Bazoum bakin aiki, ta yi kirarin cewa ta kai hari kan bututun ne a daren ranar 16 ga watan Yuni, a matsayin gargaɗi na farko a gwamnatin mulkin soji ƙarƙashin jagorancin Birgidiya Janar Abdulrahman Chani a Yamai. Hukumar mulkin sojin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da wannan aika-aikar da aka yi bayan shafe kwanaki da dama, inda suka bayyana shi a matsayin ta'addanci, wanda aiki ne na mugayen mutane. Kuma a ranar 12 ga watan Yuni, a wannan rana ce CNPC ta ce an kai hari a filin mai na agadam inda aka hallaka sojojin jamhuriyar Nijar guda shida. da ke ba da tsaro a wani hali na farko da 'yan fashi da makami suka kai kan bututun mai a kudancin kasar a cewar rundunar baya ga hare-haren 'yan tawaye da na 'yan bindiga ana kuma takaddamar diflomasiyya tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma makwabciyar ta jamhuriyar Benin kan bututun mai mai tsawon kilomita dubu biyu. Ko da yake man bututun na da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin jamhuriyar Nijar da ma ita kanta kasar Benin ɗin. dangantakar da ke tsakanin ƙasashen yammacin afirka da ke makwabtaka da juna ta yi tsami tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan yulin bara a ƙarƙashin takunkumin da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas wato ta kakkaɓawa jamhuriyar nijar akan koran muhammad bazoum benin ta rufe kan iyakar ƙasar da jamhuriyar nijar amma tuni benin ta sake buɗe ɓangarenta na kan iyaka sai dai shugabannin mulkin sojin jamhuriyar nijar ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar Abdurrahman Chani sun ƙi sake buɗe ɓangaren su saboda tsaro sun kuma katse kwararar mai ta bututun man fitar ɗin. Alƙalman da hukumomin suka fitar sun nuna cewa adadin man da jamhuriyar Nijar take da shi ya kai kusan ganga biliyan biyu. To masu sauraron mu a takaice waɗannan su ne kaɗan daga cikin dalilan da kamfanin CNPC na ƙasar China wanda ya haƙo man fetur kuma ke tura shi zuwa wato tashar kwatano domin sayar da shi ya dakatar da aikinsa sakamakon ya ce rashin tsaro to muna fata Allah madaukin sarki ya kawo tsaro a dukkanin yankunan jamhuriyar Nijar Najeriya da dukkanin sauran kasashen yammacin Afirka gaba daya muna addu'a Allah madaukin sarki duk waɗanda suke da sa hannu a ta'addancin da ake fama da shi a yankin yammacin Afirka wanda ya addabi al'umma Allah madaukin sarki ka tona asirin su ka kuma kawo ƙarshen su mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV a kazalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a ɓangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisalam